متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد wannan duniya ɗan jin daɗi ne kaɗan ba mai dawama ba ne sannan bayan haka makomarsu ranar alkiyama za ta kasance jahannama tir da shimfiɗar da suka samu ta wuta